a yau ne dai kiristoci a fadin duniya suka fara gudanar da bukukuwan ista domin tunawa da zagayowar ranar da aka gice yesu a almasihu yayin da ko shugabannin addini a najeriya ke yin kira ne na musamman kan zaman lafiya da kuma fahimta juna a sakon da suka aika na wannan biki shugabannin addinin kirista da ma sauran shugabanni sun ko bukaci jama'ar kasar ne da su rungumi zaman lafiya tare da nuna kauna juna domin ko waɗannan na ma cikin darussan da ake a ɗauka a bikin na ista yanzu haka ma dai tuni fa aka umarci jami'an tsaro a ƙasar da su tabbatar da tsaro ga masu ibada da kuma matafiya har ma da sauran al'ummar Najeriya lokacin gudanar da wannan biki da aka faro a yau Juma'a da Kiristoci ke kira Good Friday. Archbishop Stephen Damimanza da ke zama shugaban mu jami'ar Katolika a jihar Adamawa wanda har ila yau shine ma shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan rashin jihar ya ku bai na muhimmancin wannan biki na ista. To, Abdulaziz da farko dai ina son ce mu gode wa Ubangiji Allah da ya ba mu zarafin mu gan uh, Easter na wannan shekara. Ubangiji Yesu Almasihu ya shigo duniya ya ba da kansa sabil da cetonmu. Ya yi nasara akan mutuwa. ya yi nasara a kan kabari ta haka ya kawo mana ceto wato yanda ya sadakar da kansa sabil da duniya ya nuna kaunansa ga duka halittar 'yan adam so shine babban biki da muke yi a wannan lokaci to wai koya tasirin wannan biki yake ga su mabiya ga dai Bishop Stephen Dami Mamzan tasirin Easter ga mabiya shine ceto da Ubangiji Yesu Almasihu ya kawo mana tagun sa kan gice da kuma tashinsa daga matatu Ubangiji Yesu Almasihu ya kawo mana ceto wannan ceto kuwa shine ma ya kamata mu nuna tagun zaman salama da yan uwanmu da kuma zama kauna mu nuna cewa wannan mutuwar ubangiji yesu almasihu kan gice bai kasance abin banza a gare mu ba amma dai lokutan ke irin wannan akan samu haɗaka da kuma yanwantaka tsakanin mabiya addinai mabambanta abinda bishin mamzan ke cewa yana da kyau. mabiya a tsakanin musulmi da krista a wannan lokaci ya kamata wannan kauna da ubangiji yesu almasihu ya nuna mana da ya mutu akan gice sabil da mu mu ma ya kamata mu nuna wannan kauna wa yan uwanmu da kuma wayanda suna kewaye da mu musamman yan uwanmu musulmi mu nuna musu kauna tagun zaman lafiya da kuma zumunci da juna shine muna bukata daga wurin musulmi eh, krista da kuma musulmi a wannan lokaci kuma muna fata cewa ta gun wannan faska za mu samu zaman lafiya a kasa mu ta Najeriya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya kasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. haɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya